ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan a turmizi ko kuma jami'a turmuzi na ima abu isa muhammad a turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masjidu salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno a nan najeriya mun yi karatuttuka arba'in da nawa da uku yawwa yau shine karatu na arba'in da hudu karatu na arba'in da uku mun kammala babi na sittin da shida kitabul hajji mun karanta muka tsaya akan hadisi na ɗari tara da hudu ɗari tara da biyar yau za mu tashi babi na sittin da bakwai cikin kitabul hajji hadisi mai lamba ɗari tara da shida babun ma ja a fi ish'aril buduni haka za yawwa babin bayanin da ya zo fi ish'aril buduni a cikin sanya ish'ar ne ish'ar alama kuma albudun raƙuma an kira ta da albudun kasan babba ce tana da jiki daga badnu ma'ana raƙuma ana sanya mata alama irin alamar da ake wa raƙuma kun san ra'uma tana da tozo yadda saniya take da tozo sai a ja fatar tozo na gefe ko gefen dama ko gefen hagu sai a huda shi in an huda sai a sa igiya sai a sa warin takalmi to duk inda ga raƙuman nan kasan wannan na hadaya ne banda mata mummunar kora banda cin zarafinta banda cutar da ita an gane ko sannan kuwa kaga warin takalmi da mutum ya sa ko da tana cikin dabbobi da yawa zai gane me zai gane dabbarsa amma kun shanu ba sai kun san alama ba yanzu a shanu dubin ne za ka gane naka ko <laughs> na imamu turmuzi haddasa na abu quraib qala haddathana waki'un عن هشام الدستوائي الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج وعن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدنا علينا فخلعنا عليك annabi kallada ya rataya na alaini ta kalma guda biyu kaga ya ce kallada ya sha bamban da ish'ar ish'ar shine huda fata na tozon dabbar ka sa sai da ya ce ko kallada karata ya masa abu a wuya walal kala'ida wala amin harama alharama guna fadlan min Allah wa ridwan kaga ana annabi ya samu takalma guda biyu jama'a sai ya daura ya sa su ya ɗaure da igiya guda biyu sai ya sa kamar sarka a wuyan raƙumarsa ta hadaya shi ne kalla da na alaini ya rata ya takalma guda biyu wa ash'aral hadiya ya ya sanya alama a dabbar hadaya bayan ya huda tozonta fi shiqqil aymani a gefen ta na na dama gefen tozon na dama bi zulhulaifa a zulhulaifa wa amaza an huddam sai kawar da jini, kasan za ka huda dole sai jini ya fita sai kawar da jini. to shi yasa a nan wasu ka ce kala'ida shi ne dabba da aka rataya mata a bayina a wuya ishar shi ne wanda aka huda mai to zanta aka rataya mata to shi yasa wasu ka ce dabba ɗaya ana iya mata wannan duka a rataya mata a wuya sa'anan mai a huda tozanta in an rasa wannan akwai wancan wasu wasu ka ce a'a shi kala'ida ana yi wa ƙananan dabbobi ne awaki tumaki za ka rataya musu amma ish'ar ka huda tozon dabba to kaga wani da ɗan wuya to wannan sai da yi wa manyan dabbobi hamula kenan irin abinan raƙuma da shanu wasu sun faɗi haka wasu sun ce ba bambanci kaga wani ya nuna jama'a yadda ake yi saniya raƙuma huda fatar ta a yi wani shaida wani ya halatta ba cikin nau'in azabtarwa don ba yi da niyyar azabtar da ita ba قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أبو تائر من سنة أيك دوانا حديثا دقى صحابة النبي دوسنسو yarawna al-ish'ara suna ganin ya halatta a yi ish'ar a huda jikin dabba a sanya mai a sanya seda an gane ko a huda jikin dabba a sanya seda shi da al-ish'ar wa huwa qawlu thawri shi ne maganar sufyan al-thawri wa shafi'i wa ahmad wa isa da shafi da ahmad da Isa. قال سمعت Yusuf bin Isa يقول سمعت وكيعا يقول يقول حين روى هذا da wakiyu ya wani hadisin sai ya ce qala la tanzuru ila qawli ahli ar-ra'yi fi kuna ji da akwai wasu ma'abuta ra'ayi da suke cewa kada a rata kada a huda cikin dabba a rataya mata wannan saidar in an yi haka ba a mutun takin dan adam ba ba a mutun takin dabba ba ba a tausaya dabba ba an azabtar da dabba shi yasa waki'u idan ya rawaito wani hadisin sai ya ce la tanzuru ila qauli ahli ra'ayi ku daina kallon maganganun ma'abuta ra'ayi fa innal ish'ara sun ka huda fatar dabba na hadaya ka sanya masa tseda ko alama yin haka menene sunna ce wa'anda suke cewa bai halatta ba wa qauluhum bid'a magana su shine me bid'a ce an gane ku to jama'a wannan raddi wa yake yi wa yana raddin wa waye wa Abu Hanifa ne to wayna suke fi mazhabi Abu Hanifa don shi Abu Hanifa yace al-ish'aru bid'a le li'annahu musla imamu abu hanifa ya ce ka huda tozon dabba ka sa sai da saida a ce in ji waye in ji abu hanifa le li'annahu musla domin shi azabtar da dabba ne da ranta to ga wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ratayawa raƙumarsa ta hadaya ta kalma biyu a wuya kuma ya huda tozanta gefen hagu ya sa sheda wanda wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari biyu da arba'in da uku to kaga wannan me ya nuna mana ya nuna mana cewa za mu ajiye maganar na'am ah, kaga imamu shafi'i imamu abu hanifa kaga shi ya ce hudawa ɗin bidiya ce to ga hadisa sai musa hadisi da da da ɗari biyu arba'in uku. kenan waki'u yana radde ne wa imamin abu hanifa da ya ce huda tozon dabba a sa na saida ɗin bidiya ce to ga magana ka bidiya ce ba za ka karba ba don me ce ce bidiya shi da fari abinda annabi bai yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yi. sannan wanda ya ce azabtar da halitta ne dabba ce to wanda maganarsa ba hujja ba ne don da azabtar da dabba ne annabi ya fi kowa tausayi tun da alaƙa ma arsalaka illa rahmatan lil alami to annabi ya huda sannan ko kaga sanya sai da a wara kuma a huda fatar ta tana daidai ne da yadda idan mutum yana da ciwo ciwon ya yi gyambo ana hudawa ai zai sha azaba amma ai da kyakkyawan niyya babu laifi mutum zai fama da wani cuta a cikin sai an tiyata appendix ko a yi masa allura kan yana jin zafi ai abun a fili yana jin zafi amma me ai ne da manufa mai kyau kamar yi wa yaro kaciya zai riga wasu zai riga ihu da yare kala kala amma ba laifi ba ne an gane ko da ire-iren haka saboda haka magana mafi inganci ish'ar a huda dabba a sanya mata sai bai saba addini ba ko da sunan na eh, layya ne ko na hadaya ne ko kuma ka je ka sara a wani wuri in kai feda da gashin ta wani zai zuwa da almakashi ya katar to kana iya yin da a jikin fatarta wannan bai zanto laifi ba akwai hadisin anas dan malik in ban manta ba yace ce mamarsa ta haihu da ta haihu sai ta ɗauki jaririn ta bawa anas ta ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam yawa yaro na addu'a to da ana ya ɗauko jariri yake da ya zo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a na dabbobi da hannunsa da kibiya sai ya sa kibiyar a wuta in ta yi zafi sai yana huda fatun dabbarsa yana zanawa yana tseda anas ya ce sai annabi ya ajiye wannan kibiyar da yake yi din an ga kibiyar shi sai ya karɓi jaririn sai ya ce ka zo da wani abu sai anas ya ce ina eh, zo da dabino sai ya tona dabino ya tofa a harshen jaririn mahallin shahid kaga ya ya same shi yana sanya alama eh, a jikin dabba kamar eh, lalas haka ko na makamanci haka amma da kyakkyawar niyya قال وسمعت أبا الصائب يقول كنا عند وكي فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي yace eh, abu yace naji abu sa'ib yana cewa muna tare da wakilu kun san wakilun na aiki malamin imamu shafi'i sunansa malam waki'u malami ne mai ilimi shi ma wakil yana daga cikin masu basira in ya kalli falle haka ba sai ya karanta ba sai ya je ta kwakwalwar shi wakil shi yasa ma in zai kalli falle sai ya rufe nan don ba ka zai haka ta Allah ya ba ta kwakwalwa mai kyau an gane ko amma duk da haka sai da Allah ya taba jaraban wakilu ya zai zama duk abin da zai karanta ba zai haddatu ba ya buga ya buga sai tuna ya taba zuwa kasuwa wata mata tana tafiya a gabansa sai iska ya dan kada zaninta sai ya ga korin kafarta shi ke na shi da matsalar ya sa sai ga ɗalibi a jami'a kwakwalwa baya ja yana kaza yana kaza akwai shi buhari a ciki to sai da fa ya zo ya ta karkare da kire tuba hada sai dawo imamu shafi'i shi ma yake shi ma imamu shafi'i yana da wannan kwakwalwar ina ji imam shafi'i shine haka ya faru da shi shine ya kai wa wake kuka yake cewa shakautu ila wake su a hifzi fa arshadani ila tarki ma'asi wa qala alam bi anna al ilma nurun wa nurul lahi la yutahu la yudihu al asi yace na kai waki'u a haddata ta su gurguje sai ce muka bar sabo yace ka sani shi ilimi haske ne na Allah haske Allah baya bawa mai sabo saboda haka eh, shi ilimi kuma abin da ya sake zantowa abu ne mai wahala a yanzu dama abin da yake sa mutum ya samu ilimi akwai kuruciya akwai barin sabo abu da ya nuna kuruciya mai littafin almisba المصباح شر المصابيح شرح ko al-mafadi sharh masabi ya kawo eh, gargashin yana sharhan hadisin isala alaina rajulun hadisin sai na umar shadidul bayaz thiyab shadidus sawad sha'r yace wani mutum ya bullo mana shadidul bayaz thiyab me tsananin me farin tufafi shadidu sawad sha'r me tsananin me lakin gashi to yanzu wannan yana nuna mana saurayi ne ko tsoho ne me yasa tunda ya sa farin tufafi ai ya yi fito ya yi shafalli ya kasu ai galibi saurayi ne yake ɗaukar wanka don kada ya fice bas da budurwarsa ko da wani nashi sannan ko na biyu an ce gashin kansa baki kirin babu furfura kuma ya zo harka ce ta ilimi wannan ya nuna kenan kuruciya yana daga cikin shekarun samun ilimi ina mata an gane to idan ka ɗauki wannan ka ajiye shi a gefe kaga saurayi shi yake fama da ayyukan sako suna maka barazana da yawa to dai a takaice ya ce muna zaune a wajen waki'u faƙali da rajulun inda ku sai waki'u ya gaya wani mutum a wurinsa mimman yan zurfin ra'ayi mutumin shi kullum nazarinsa in ka ga ana magana sai ra'ayoyi ake ta sai magana ra'ayi aha sai waki'u ya gaya mutumin أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شم من ذا الله آه، sorry أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي آي هو دا بعد دا بياس النبي سيدا ويقول أبو حنيفة هو مطلع إمام أبو حنيفة هو يتمين شنز حديث الله مطلع شنز حديث الله قال الرجل سيمو تيمي يتي فإن أقروا عن إبراهيم النخلي an rawaito daga ibrahim nakhai annahu qala shi ma ibrahim nakhai yace al isharu muslim ah, ka huda fatar dabba ka sanya sheda canza halitta ne ko azabtar da ita ne qala sai yace fara'aitu waki'an ana fadin ibrahim nakhai yace ya ya kushe huda dabba fatar dabba ya sheda sai yace fara'aitu waki'an sai na ga waki'u ghadiba ghadaban shadida yi fushi fushi mai tsanani kaga ya saba sunna suna fashi wa qala ta aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ce maka annabi ya ce a sanya alama a jikin da fata ba annabi yayi wa taqulu kai kuka ce qala ibrahim ibrahim na iya ma a ba abin da ya dace da kai bi an tuhu basa ba abin da ya dace da kai ba wanda ya kai ka cancantar bi an tuba sa sa shi prison in kana neman mutumin da ya dace a kai sa prison shine wanda za a ce masa annabi ya ce sai ce a'a maliku ya ce ko shafi ya ce ko abu hanifa ya ce ko ahmad ibn hanbal ya ce ana magana annabi ya ce za ka wata kura da ukulla qaulin inna qauli muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ashe da ki'u yau zaka bashi gwamna sai ya yi aka yi fatawa da aya ko hadisi sai wani ya zo yana karkata zuwa ga mazhabar da ta ci karo da ayar ko hadisin to yanzu ba wuya malam wakilu ne kai ka kurkuku eh, ko da ba daɗe ba sai ta dan rike shi da Allah ko na shekara bakwai <laughs> ko na shekara goma wannan ke to yace babu abin da ya dace da kai face a kai ka kurkuku Sun thumma la takhruja sanin ka shiga kurkuku kada a fita da kai san zai an kaulika za sai ka janye wannan magana kenan kamar wakiyu yana nuna duk wanda aka ja masa hadisin annabi sai fake da magana wani malami da ya ci karo da hadisin annabi to ya kamata kai sa kurkuku kar a fito da shi sai ya janye ya zawo zuwa ga hadisin annabi in bai dawo ba sai daure ya zanto rai da rai sai ran da ya mutu sai a ciro shi kaga wannan ya nuna maka wannan shine hakikanin mazhabin salafus salih salafus salih rariyar su shine qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi nan ka taho da magana na ɗariƙarka ko na ƙungiyarka ko na mazhabinka ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai a yi bol da naka in ka ce ya za a yi bol da ita sai kai ma a yi bol da kai Yawwa don me yiwa maganar malamin da ka kama ya fi ka to a yi magwal da maganar shi saboda haka a addini Allah da annabi suke magana duk wanda zai zo ya magana sai dai ya zo ya ɗauki magana Allah da annabi ya yi magana sifika na musulunci annabi ne to babu shi sifika na musulunci na shi da ƙur'ani da hadisi in kai magana akwai aya sai a ce akwai magi akwai hadisi akwai magi ba aya ba hadisi kwata ne maganar ka sai a watsa maka a fuskar ka fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul amma abu mamaki sai ka ga wani ya rike maganar wani mazhabi kai ka rike maganar hadisi yazo wai yana maka raddi wai a samu akuya ta zo tana barbaran taure ai akuya za ta koma da ciki ko saboda haka ka ga yadda waki'u ya nuna wanda ya zo da maganar abu hanifa yake magana su naka'i don ya kawo ƙauli wanda ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi ka cancanci a saka kurkuku kuma kar a cire ka sai ka janye saboda haka jama'a sunna ba ba karamin abu bane yawwa saboda kada wani ya rike sunna ko ba ka ba bai bi kungiyar ka ba ko bai bi ɗariƙarka ka ba ko bai bi mazabin ka ba ka zo kana gaba da shi da kungiyar ka da ɗariƙarka ka da mazabin ka din sunna shi shine mai gidansu su ya dace su zo su yi ladabi ƙarƙashin sunna ba sunna ɗin zai je musu ladabi ba don ya ce sunna fa ban zala ba sunna kanin farilla na littafi mai kawai da in ka ji an ce sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ayyukansa abin da ya tabbatar abin da yake alaka da shi sirarsa ɗabi'unsa halittarsa kuma shi ne wanda fiyayyen wanda ya dace a kwaikwaya don shi ya ce da fatima ana laifi khairu sara. to shi ne za ka zo ka kwaikwaya amma duk hanyar da ka ɗauka ba wani ba tara ɗi kake yi kana tara kanka gajiya babun حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدبر هديرسا أو قديد آه، تصغير don شي sulasi sulasi ala wazin fu'ailun qudaydun sannan kuma shi kudai suna wuri ne tsakanin makka da madina saboda haka akwai wuraren suna nan yanzu ka je saudiya za ka je kai ziyara a wuraren inda ake sayar da dabbobi in ka zo hajji in ka so ka je ka saya da kanka in baka da aiki amma yanzu za ka je kana can kana koran ragon larabawa sai ka ba da kuɗi wa kwamiti na yanka dabba sai a baka rasu ba ka gama ba in ka san kuma ka je ka saya da kanka kenan ana iya sayowa a taho da shi sai dai duk wanda zai hajjin iran to ka'ida ba zai dau harami ba sai ya samo dabbar na hadaya ya koro tare da shi فمزعلق صلى الله عليه وسلم يا سي جبر ساقدين قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث الثوري من حديث الثوري الا من حديث يحيى ابن اليمن وروي عن ابن ابن عمر ان صام ابن عمر اشترى هديه من قدين يا سي جبر ستا هذا يا دغ قدين وهذا صونا في انغنشي تو جماعه حديث ده يجي النبي يا سي جبر ستا قدين حديث سند جنسه ضعيفي amma wanda ya zo sahihi hadisin mawquf ne ibn umar ne ya ka je sai abu ne wannan don a nuna maka ya halatta ka je ka sai dabba a tike ka je ka saya a kauye dabbar laye ne dabbar menene ka je ka saya a tike na biyu ko kwaya ko mirna ko gunda don kana ce ba mu kira gunda ba ba ma sha ba halalin ko yana barci ne masha Allah masha Allah ka ji abu na mu fada ka ji abin da ko kana gingadi ne to masha Allah mun sa garin ku da karatu <laughs> babu ma ja fi taqlidil hadi lil muqimi babu bayanin da yazo na rataya wa dabbar hadaya seda ga mazaunin gida to wanda ba sai kun gane wani abun sosai menene mazaunin gida daga ne? kai za a je ba baka je ba shi ne kai ne ne mazaunin gida kai za a je aiki aiki sai ka to ni ma laro na mai yakuwa ga na a tafi min da shi makka ranan goma a yanka mu ya halatta sai ka zo na kasuwan ka ci gaba da sai da gwarinka ya halatta an gane ko ina ja ko wata baiwar Allah kwanan ta yi waya ta tambaye ni tace ba za ta samu zuwa hajji ba wata yar wata za ta je za ya halatta ta ba da kuɗi a tsawon zama ba ta rike a ɗari ba annabi yana yi shekar da ba zai je hajji ba sai sai dabba sai ce in an ja yanka wata a gida kuma sai yanka dabba ne ka wani wata sunna ce muka bari amma eh ko ba za ana ka yanka dabbar a nan ba ka ka yanka dabbar hadaya a can bayan Allah sun ci kuma amina a wuri mai eh, wanda musulunci ya shar'anta a yanka to ba ce sai wanda ya je eh, hajji ba annabi yana sautu irin wannan kana iya cewa ga kudin shanu goma ga kaza yanzu sai ka samu amintaccen mutum wanda ba zai karkatar da kudin ba sai ka bashi in ya jama ya bayar za a bashi da su da ya samu ka riyal riyal ɗari biyar akwai irin na riyal ɗari biyar akwai irin na riyal dubu ɗaya riyal ɗari biyar dubu arba'in da akwai abin da a yanka maka kaga masha Allah kai ma kai fari hajji <laughs> ina ba da an gane ku da waye ne yake wajena me yake duk wanda ya zo karka bar shi a waje kai kaɗai muka bari a waje mai shi shigo mana cikin saboda kana iya sautu irin wannan ina ba ta an gane to shi yasa kaga babin fi taglidil hadi raja fi taglidil hadi wanda ya samu dabbar hadaya ya rataya masa abu ya a yanka masa lil mukim amma shi mai ita din mazauni ne bai tafi ba raja da ne eh bai mai ba a bai da cina nama kuma na Najeriya eh <laughs> wadda ke da حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس أنا عبد الرحمن بن قاسم أنا أبي أنا عائشة أنا قالت عائشة تتي فتلت كلائد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين فتلت na tukka an gane kuma lam yuhrim ku ji fataltu ni na ka san wani igiya din ana sakawa ne da hannu kamar igiyan goro kaga ana zuwa daji na ɗaya mai ciyawa mai sunan ciyawan gwamnati a namu na gargajiya wanda ake buga rana da shi ciyawa da ake yi kiro masha Allah kaga <laughs> kaga abu da shawun da shi ba mai kyau <laughs> da za ka lafiya to ga ya ba mu da jara ta kiro da sauransu to aisha an kawo mata kirudin ko abu da yake madadinsa sai ta tsaya ta tukka gashin wanda za a rataya wa dabbar annabi a wuyarsa a wuyar dabbar a sa seda thumma lam yuhrim tace sana annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhrim bai yi harami ba wala yatru shay'an min athiyab bai bar wani abu daga cikin tufafi ba me ake nufi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sautu yayi ta tuka eh, igiyar da za sa dabbar sai annabi ya kira amiru lafiya ce to ga dabbar na ja ya kama yana jira lam yukhri bai san ne ba da ba saboda karkace wai kai sautu ka ba a ja a yanka maka anan sai ka je ka sai hannu ka rata ka rika yawo da kasuwa haram yayi wa haka mala huru ai na yi aike na yi aike da bai a a lam yukhri annabi san har da sannan ta ce wala mai turk shai an gina siya bai bar wani abu na tufafi ba kaga wanda ji aiki aiki yana ka aiki aiki ba zai sa ɗinkakken riga ba ba zai sa ɗinkakken wando ba a matsayin sa namiji ba zai sa hula ba ba zai sa rawani ba ba zai sa takalmi sau ciki ba to kar kai ma na ka tura dan baki ko ba ba sai ka fara ba ya yaya kai ga yau ana ta ba za su ciki ba na tura dan ba ta can ya ka zo da zane zane da riga riga na tura dan ba ta can yayi ba ka sa turare eh to ai mai ai gaji ba sa turare turare na yi sautu a'a Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai guji abin da aka ce mai aikin hajji ya guda na abubuwan da asalin su halal ba saboda haka idan kai sautu irin wannan al-ahkam al-muta'allika ala al-hajj hukunce hukunce da aka aza mai aikin hajji to wannan bai shafe ka ba kun gane wannan sai dai kawai in za ka yi layya zulhijja ya shigo shi ne ba za ka aske komai na gashi a cikin sama shi ma kawai a gashi ya tsaya amma za ka iya eh, haka da farcen ka ba amma ai za ka iya ka sa ɗinkakken riga ɗinkakken wando za ka fesa turare duk wani ma'ana mai aikaji za ka iya ka yi aure ka ga aikaji yana ka aikaji ba zai aure wannan ke saboda kaga wannan sunnar galibi an bar ta don rashin karantarwa to yana da kyau kuma a riga aiki da ita a kan da mutum ya sai wani dabba a je a yanka akan wani tsauni na shirka ko ba gaba to gane sunna gane sunna ya bayar a je a yanka masa amina a je a yanka masa a saudiya shine kenan imamu turmuzi ya ce والعمل على هذا عند بعض بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم كجي ما بوتا علم suka ce idza qallada rajul alhadiya kaga wani zai zo aiki haji amma zai fara daukan dabbar ya huda ya sanya saida amma zai iya barin ta haka da wannan saidar sai bayan kwana ku sati ɗaya zai dau harami to wa wai ridul alhali yana son ya aiki haji lam ya harum alaihi ba a haramtar masa ba shehu min ya wani abu na tafafi wa dibi da turare hatta yi harima sai ya ne ya dau harami wa qala ba'du ahli ilmi wasu ma buta ilmi ko suka ce idza qallada qallada rajul hadiyahu idan mutum ya rata ya daba sabon hadiya kada wajaba alai ma wajaba ala muhrim ya wajaba kan sabon da ya wajaba kan mai aiki haji amma hadisin raddun alaihi don hadisin imam bukhari hadisi da dubu da ɗari shida da tara muslim hadisi na dubu da ɗari da ashirin da ɗaya cewa annabi yakan yi haka kuma baya haramtarwa kansa abin da aka haramtarwa mai aikin hajji dalilin wannan hadisin kuma asali ruwayar bukhari ta hanyar amra binti abdurrahman ziyad ibn abi sufyan ya rubuta wa aisha fatawa yace ya amirul mu'minin aisha abdullahi dan abbas yayi fatawa yace duk wanda ya samo dabbar hada ya sanya mata alama ko ba gaba ya aika ta aka tafi da ita ko ko yana da niyyar hajji amma bai dau harami ba duk tufafin da aka haramtar mai aika je an haramtar masa sai ya yanka dabbar hadayensa sai amra ta ce sai aisha ta bani amsa ta ce laisa kamar Ibn abbas ba ta ce ƙarya ba kaga rabbi mai kyau maganar ba yadda ibn abbas ya faɗa ba shine ta kawo na hadisa ana fataltu qala'ida hadi rasulullah biyadayya ni ne da hannuna na saka igiyar da aka rataye da a wuyar dabbar annabi sallallahu alaihi wasallama sana annabi ya tura a tafi da dabbar baba na sai na bakar annabi ce in ka tafi a yanka mu wannan dabbar a makka falam ya harum ala rasulullah shay'un halahu allah hatta na haral hadiya annabi ba a haramtar masa ba abinda Allah ya haramtar mai ake aji har zuwa ranar da aka soke dabbar kaga shine dalilin ka hadisi kaji inda ake aje maganar su ibnu abbas don ya saba da magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ibn abbas kuma ba ya ganganci ƙarya ba ya faɗi abin da ya gani ne ashe kuma ga abin da ya faru aisha ita ta yi bai sani ba to kaga har magana ibn abbas ana ajewa in ya ci karo da hadisi annabi to waye ne yau a duniya wai ya kai ibn abbas waye in dai a ɗari ne wani shaidi ne kai eh, ibn abbas in a kungiyance ne wani malami ne sai ibn abbas in a mazabance ne su mali shafi abu wani ba amma ibn amr waye kai ibn abbas a cikinsu? duk da su ma mutane ne masu daraja ibn abbas wanda bangare ne na fa'alin baitin annabi sallallahu alaihi wasallam dalibi ne na annabi yayi rarrafe a sunna yayi tafiya a sunna yayi yarinta a sunna ya taso a sunna ya yi samarta a sunna ya yi dattako a sunna ya tsufa a sunna ya mutu a sunna kuma zai tashi a sunna ya shiga aljanna a sunna wanda annabi da kansa yana goyonsa akan dabba yana bashi tarbiyya yana cewa ya kula ne? uallimuka kalimat maka kalima a tsangayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso to waye kai shi to amma kaji Aisha na sauke magana Ibn Abbas sai ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunna shine ka ka fifita magana annabi akan na kowa ba cewa a'a idan magana annabi ya ci karo da magana Allah kwakwalwarka ce ta dabirce ta ci karo da magana Allah hadisi ba ta taba cin karo da ayan Qur'ani muddin hadisin ya inganta dan duka daga ƙwarya ɗaya suka zo man yuti rasul faqad ata Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in ka ji annabi yayi magana hadisi to wahayi ne shi ma yadda ka san ayar qur'ani wahayi ne to shi ma hadisi ne sallallahu alaihi wa wannan kenan saboda haka sai malai ci gaba da cewa Aisha radiyallahu anha sai ta yi amfani da wannan daman sai ta yi raddi kenan sai ta yi raddi babu ma ja fi taqlidil ghanam babu bayanin da yazo wajen rataya wa ghanam abu menene ghanam shine farsha wa min al-an'am zuwa farsha an kaji ghanam kananan dabbobi kamar awaki kamar tumaki to babu da yake nuna kananan dabbobi su ma ana iya rataya musu abu taklid a rataya mishi a wuya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت ابتلك على ايد ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يهرم ni da kaina nake tuka igiyoyin da za a sa a wuyan dabbar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan nayi aka rataya musu annabi baya daura harami a lokacin kuma ba a haramtar masa abin da aka haramtar mai aiki a to kaga shi da bayani da nemi ko akwai ish'ar shi ne a huda jikin fadar a rataya abu ko akwai kala'id shi ne eh, a taklid shi ne a rataya wa dabbar abu a wuya wasu ce idan karamar dabba ne a rataya mata a wuya in babba ce sai a huda fatar ta don karamar kaga huda fatar zai wahalar da ita wasu ga ce babbar ma ana iya mata duka biyu a rataya wuya a sa a baya don mai yiwa na baya fita ga na wuya ko na wuya fita ga na mai ga na baya ko kuma ya zanto wani yana ta gaba ka zai ga na wuya wani yana ta baya zai ga na mai na tozo قال sai wal amal ala hada inda ba da ahli ilmi min ashabi nabi wa النبي وغيره يرون al ghanam suna ganin kananan dabbobi rata ya musu ake yi shine magana da yawa cikin malamai Imam Nawawi ya faɗa a hadisi Aisha ya ce dalili ne na mazabinmu da mazabin da yawa cikin malamai shi karamar dabba mustahabbi ne a rataya masa a wuya an gane ko mustahabbi ne eh, wannan ya saurare yi wa mai kiran shi ne ya ba shi aikin shi na'am mustahabbi ne imam mali da abu hanifa suka ce ba mustahabbi ba ne a abuna suka ce rataya wa wuya wannan ya shafi raƙuma ne da shanu amma wani hadisin dalili ne da ya nuna ana yi wa ƙananan dabbobi amma ƙaramar dabba ana iya tausaya mata madadin hudawa da sai a rataya mata yadda wasu malamai suke faɗa amma kamar mazabin abu hanifa sun ce ƙananan dabbobi wai ba sa cikin hadaya a mazabin abu hanifa raguna da tumaki ba a hadaya da su saboda haka balle ma a yi magana rataya musamman to amma na hujja ce a kansu aisha ta ce da an da tana tukka igiya don a rataya wa ƙananan dabbobi kulla ha ganaman ta ce kudu abtul qala'ida ne rasul kulla ha ganaman ka ƙananan dabbobi annabi yi hadaya da su wani hadisin kuma ya zo cikin sahih bukhari hadisi na dubu da 1615 musul hadisi na 1321 wannan ya nuna ana iya yi da karamar dabba babu ma ja idza atiba al-hadi ma yusna'u bihi me atiba kalmar shi shine abu ya kusan halaka ya kusan mutuwa ya kasa babin ba kauta ba babin idan dabba ta kasa kasu yau dabbar laye jama'a dabbar hadaya na aiki hajji kafin ranar goma sai ta kasa za ta mutu to yaya za a yi shi ne bayani da wannan babin zai maka ana kan tafiya ga ta ta kasa to sai ku ji babu babin ma ja abin da idza atibal hadiyu idan dabbar hadaya ta kasa ma yusna ubihi me za a yi da shi ya za a yi barin shi za ya mutu kaga wani sai ta ah, bari a bar shi mutu mushe to ga yadda za a yi حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني إنجي إمام الترمذي قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga hadisi nan hadisi nan daga najatul khuzai shi yake lura da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi kale ta qultu ya rasulullah me lura da dabbobin annabin yace nace ya manzo Allah kaifa asna'u bima atiba min al-hudud in na kore raƙumar ka da ina kai su wajen hadaya ne nake kula su zuwa ranar goma ga watan mina ranar goma ga watan zulhijja a garin mina to ya zai ne in wata cikinsu ta kasa ba da sani bai ce in harha soke ta kenan in harha in kana ibn in ka in harha eh, eh, in kana ibn awal awal baka in ra kuma ne ko sani ka soke kenan sai ta a in kana da in ƙananan dabbobi ko kwantar ka yanka kenan ana nuna mai kula da dabbobi mai abinan yadda ku makiyaya a nan ba kwa rabuwa da wuka ba na yanka mutum ba na yanka dabba in ta kaza to haka mai kora dabbobin hadaya ko ba haka ba to ba laifi yana da wukarsa in ba a hana shi to za ga suna da kuskure nan musamman ma mata wata sai ta je saudiya ta rasa mai za ta sayar sai ta sayi wuka sai ta zo filin jirgi ana kwacewa ya faɗa ana wa me yake cikin wuka ana hawan jirgi da wuka haka za ka zo ga mata da yawa da wuya ka shiga ya ka sai ka ga mace ana cire wuka a nan idan ka sayi wuka to wuka zai bi kaya ka san kana jirgi kaya na can ƙasa ba za ka ma haɗu da shi ba in ta can ka za a bar wukar ka amma ka shiga jirgi da wuka kaga wani ma sai kwata a nuka sai ya dama muku lissafi a sararin samaniya <laughs> wannan kenan to anan eh, anan gaga sai annabi sai annabi ce in har haka soke ta sun maghmis na alaha fi damiha sana ka in aghmis ka tsoma na alaha ta kalminta fi damiha a jininta ثم خلي بينها ثم خلي nasu الناس ka kyale ta da mutane ba ya kulu har su ci ku ji ba dabbar hada ana wa eh, za ta mata kalmi a wuya ba kana tafiya sai ta kasa sai ka kwantar sai ka yanka in ka kwantar ka yanka sai ka ciro warin takalmi ɗaya sai ka dangwala a jinin an gane ko in ka dangwala a jinin sai ka yi stamp ka danna takalmin a gadon bayan ta kaga kafin takalmin zai fita da ne da jini jini sai ka cire takalmin daga wurin shi ke sai ka tafi kai da wayanda suke gurin naku ba mai taɓa namu wai da suka zo baya suna gani dabba ya mutu an yanka in ba su ga staff ba to wannan a'a amma sun ga mu sako aka ba su wannan dabbar hadaya ce ta kasa muka yanka saboda haka kuluhu hani amariya <laughs> sai a tsaya da yanka ya yanka gasa zai yi soyawa zai yi danderu zai yi kirishi zai yi wanda ya rage mishi ina fata an gane wannan shi da kenan sun makalli bainan nasi wa baina ka kyale mutane da ita kar wani ya zo kun fada jiya zai yanko a tawagar baya ka hana shi a'a ka kyale ta da mutane ba na gaba na mutane ne fa ya kulu su su ci mala ce wa fil babi an aibi eh, abi kabisu al-khuzai a babin a hadisi irin wannan daga aibi abi kabisu al-khuzai shi wannan imamu ahmad da muslim da ibn majah sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura raƙuma in ji du'aib in raƙuma ta kasa a ciki sai ake tsoron za ta mutu annabi ya ce idan in atsiba min hashe wani ruwayan khuzai rabi ka bisa annabi ya ce in raƙuma ta kasa a ciki kai soke ta ka tsoma takalmanta jini ka buga fi safadiya a gefen wuyanta buga sama jini sai annabi ya ce masa wani a sharha kenan ruwayar zu'aib abi kabisa al-khuzai sai annabi ya ce wala tut'imha anta wala tut'imha anta kai mai dabbar kada ka dane namu wala ahadu min ahli al-khuzai ko mutum ɗaya cikin tafiya ka san me za a gana musu don wani yana kwaɗayin balango yana kwaɗayin tsire sai ɗan shuri dabbar sai da kasa sai a yanka Sai yasa kai da su ko da hannunsu ko babu hannunsu ba mai taba wannan ke sai mu dawo cikin abu na qala abu isa hadithu na ja hadithu hasan sahih wal amal ala hada inda ahli al ilmi qalu suka ce fi ta tadawi in atiba in ya kasa la ya'kulu huwa mai dabba kada ya ci wala ahli min ahli rufqatihi kage jawabi anan ko ɗaya su wanda suke cikin mutane tawagarsa wa yukhalla bainahu wa bainan nas al dabbar wa mutane ya na su ci wa kad ajza anhu ya kisar ba sai ya nemi wata ya yanka ba in na ta dawi wa qawli shafi wa amru isaq wa qalu ina akala min shay'an wasu wasu amma suka ce in yayi yarda ya yanka tsoka ya ci a jiki karima biya ya kama shi sai ya biya bi kadir ma a min gurgurda abu da ya ci din ya je sai nama ya sadaka da shi girman su daya وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي تدوي شيئا faqad mina sai ya biya allazi akala abin da ya ci to jama'a kun ji in dabbar ya kasa ga abin da zai yi to shin sai ya nemi wani madadin ta a abu da samatu shi muhammad salih al-uthaymin rahimahullah a cikin sharan motsa na malik ya yi bayani idan mutum ya sai dabbar da ya kafin ranar lai ya sai salwanta ya salwanta don ya ɓata sai a duba akwai sakacinsa eh akwai sakacinsa to wajibi ne ya je ya nemo in bai samu ba ya sayi dabba daidai ita ko wacce ta girme ta yanka ya zai zama sakacinsa ya za ana tatan dabba sai je ɗaure ta inda babu ya sa mata ido ina ba ta gane ya san dabban nan ba kuwa ce ta tsinke za ta gudu sai bai nemi igiya mai kauri ba don karta sai ya samu wani buhu-buhu ya daure ta da shi ko wani tsimma-tsimma da ya mutu kaga akwai sakacinsa to haka idan ya sayi dabban layya ba ta da aibin da yake hana layya sai ta zo ta ci karo da aibin da yake hana layya kafin ranar layya ta kan jame ne ko ta samu matsala kafa ta tashi da ɗingishi ne in akwai sakacinsa a haka ya sai yaransa bawa su aji sai ba suna ta doki da ita suka karya ta to dole ne bi wacce wata kamar ita ko wacce ta rika. in ba sakacinsa ba to wannan an ɗauke masa ko dabba ta bata ba sakacinsa ba sai Allah sai Allah ya gode yace wata dabba ta yanka rana ne ya bayan ne sai ta bayyana wancan da ta bata shikin sai je sai yana kasuwa ya ci gaba da eh, amfani da kuɗin. in ya so kuma ta bata tuna ba sakacinsa ba to ranar layya ba sai ya sai wani ba sai ya doro shi ma ya yi layya in bayan layya ko da wata nawa sai aka ga dabbar sai kwantar da ita ya yanka ta layya ba a ji kenan to ga aka dabbar da ya jima na'am babun ma ja fi rukubil badana ba mai abin da ya zo game da hawan raƙuma in eh, mutum yana iya hawan dabbar ka ko baya iya hawa mai yiwa ka ce eh zai mai yawa kuma ka ce to in yana nan kamar malam haruna malam haruna nan ko kamar sai daula zai hau in yana nan kuma kamar alhaji umar kuma da kowa jala ba za ku kaga sun su sun yi jiki da yawa za su wahalar da dabba حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة أنا أنس أن النبي رأى رجلا يسوق بدنا النبي أقول متى أنا كورة مين راقما تابوا فقال وسان بيت اركبها كهوما كهوت منا فقال يا رسول الله سيت يا من زال إنها بدنا راقما جبا آه النبي أصلا راقما جبا ينا نبي راقما جيتا هدايا شيء سبعه annabi ya ce ka hau ya ce ya rasa raƙuma ce ta hadaya annabi ya faɗa na uku ka hau raƙuma ta hadaya har na biyar na hudu qala lahu fi salis aw fi rabi annabi ya ce irka ba kai tonka awai laka ko kai tonka qala wa fil babi ana ali wa abi hurairah wa jabir kaga wannan hadisi ya nuna jama'a ana iya hawan dabba ne za ka yi laye da shanu ya halatta kawo in hawan ka ba zai cutar da ita ka iya hawan shanu ka saba yi ne lokacin da gina masha Allah amma yanzu babban yawo za ka tunkure shi ko shi zai tunkuri mutum to ya mutum yana sama ya za ta tunkure shi mu hawan ga shanu ya jade ne su kaga raƙumi ma za ka iya kawo za ka yi laye da raƙumi sai kawo ka sayo raƙumi sai kawai ka zo da shi a kawo kai amma kar ka sayi rago ka ce wani shi ne kawo kaga shi ba hamula ɗin ba ne shi farshen ne shi ba wata ake akwai rago katon jimala da wacce za a hau irin rago na wace na mana da irin na dubu ɗari ɗari biyu na to an kai ko na dubu ɗari biyu ba za ka hau mala da ka ga yanayin ka a amma ga kamar malam fiye zai iya hawa irin na dubu ɗari biyu na amma ba shi ba zai saya ɗau nauyi ba to kaga su tun da Allah bai kira su hamula ba to kar a hau yawon mutum ya haƙuri da ɗane shi makawo ne zai sai rago amma sai ɗansa ya hau sai gane rago ya gwashi masha Allah wannan ya hau don aune ai kuma yaron da shi da ba rushe shi ba masha Allah barakallahu fi Allah bude masa idon sa duniya in bai bude a duniya bai bude masa aljanna wannan kenan قال وفي الباب عن علي وابي هريره وجابر saboda haka wannan na abuna na shi aliyu dan abi tsali an tambaye sa mutum zai hau dabbar sa na hadaya sai ce babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mazaje da suke sun sai dabba suna tafiya suna ja sai annabi ya su hau an gane ko sai ya ce la tabi wani shan abdala min sunnati nabiyukum sallallahu alaihi wasallam babu abin da za ku biya ya fi sunnar annabi in ka sai dabbar a goshe kana tafiya da gaba ka hauta ma sunna amma ka hauta ba yayin bukata kar ka ce kai ka sai raƙumi za ka rika zuwa mangada da ita ka ɗebo su faratan yunka ka hau ka ce ka samu abin sifiri <laughs> hawa ne bin ma'ruf karka ce ka zai saniya bari ka riga huda da ita na layya to in eh, ana neman kuɗi da dabbar layya ne da zaran ka ce wannan saniyar zai layya da ita to shi kan ba neman kuɗi da ita ko nonon da aka taza sai da shi ta zanto baqaratul lahi wasu biya. in karga ka ayyana wai baka ayyana ba shi kenan قال أبو يوسف حديثه anas hadithu hasan sahih wa qad khasa qawm wasu mutasira qusa yi an gane ko ah, sun yi rahusa wa ghairin fi rukubil badna wajen ja'ara kuma idan taji la dari in ka bukata in bukata ya kama don ka san wani ba zai gane ba an ce bukata ya kama shi bukata bai kama ya sai kuma zai laye da ita sai ce kai an ce ba hawanta sunna ce sai ce bana hawan jin yi tajin sau goma bari ya ɗani da ita a'a bukata ne in ya kama yawwa shi da ke da sai a hau Shafi shi وقول الشافعي wa مكان امام الشافعي da isa wa واسحاق ba بعضهم wasu kuma suka ce la yarkab ma la yuqarra ilaiha kada ya hau muddin bai bukatu zuwa gare ta ba amma in bukata ne sai a hau bukata bai kama ba kada hau babu ma ja a bi ayi janibin ya bai wa fil halqi kaga musulunci bai bar komai bayanin da ya zo bi ai bi janibin rasu wani bangaren kai ne yabda zai fara fil halki a arziki wannan ba aika ji ba kadai ka ji aika ji za ka yi arziki ko za a rage maka gashin kan to in ka shiga wajen masu salun wani bangare za fara aske maka an gane ko ba ma wannan ba ko yanzu ba aiki yaji ba kaje za ka yi aski wani gefe ya dace a fara fil halki aski حدثنا أبو عمار الحسين بن مريد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة لو جنا النبي يجيبا نحر نسكه يسوق أبو ينكنسا ثم ناول الحالقة سيميكا مي أزكي شكه الأيمن جيفين كنسا ندامه فحلقه سيمي سي أسكي faƙahu a faƙara sai ibi gashin kaf sai ya ci abu a gashi ka raba mutum sun na wala hu shirka hul aisa sai mika gefensa na hagu fa halaka hu sai ya aske shi mai aske faƙala sai ce iksim hu bai na nasu karɓa shi ma ka raba shi mutum to a wannan hadathana ibn abi umar qala hadathana sufyan shana wa qala abu isa hadha hadith hasan to abinda muka samu a wannan hadisin musta'abi ne idan mutum ya zo aski ya fara da dama kafin hagu wannan shine mazhabin jamhurul ulama yawancin malamai abu hanifa ne ce ya fara da hagu kafin dama to me yasa abu hanifa yi wannan magana kaga shi annabi yace a fara da daman wanda ake wa aski ba daman mai aski ba shi abu hanifa kuma yace daman mai aski to kaga daman mai askin hagun wanda ake wa aski dai da mutum yana maka aski yana zaune yana fesin gefen dama da kake fara maka da shi shi shi na hagunsa sai abu wani bai da shi mai aske fara da gefen hagun kaɗan da shi da damansa amma hadisi ko ya nuna shi mai aske fara da daman ka, ko kuma ya tsaya ta bayan da ka shi ne da daman shi wannan maza abu wani ba zai aiki ba don ya ci karo da hadisi a zama sallallahu Hakanan nan kuma kana nabi sallallahu alaihi fita na kuli fi tanquli wa tarajjuli wa tahurihi wa fi sha'nihi sai a fara da dama wannan shine kayi. ko yankan farce ka zo sai a fara da dama kafin imamu imamu nawawi a sharhan muslim ya kawo mujalladi na biyu jus na uku idan aka zo yankan farce sai a fara da hannun dama hannun dama sai a fara yanke ya tsatsahiya sai yatsar tsakiya da take bin tahiya sai yatsar da take bin yatsar tsakiya sai karamar yatsa sai a zo a yi gidan da babbar yatsa haka za a yi a dama haka za a yi a hagu shi kafa ko ya zo shi ko ya bambanta da sai a fara yanke maka farce da karamar yatsar kafar dama a karasa da karamar yatsar kafar hagu kenan na dama za fara da karamar yatsa tafi a jere a gama da babbar yatsa na hagu kuma za fara da babbar yatsa tafi a jere a karasa da karamar yatsa kenan an fara yankan farce da karamar yatsar hagu eh, dama an kammala ta da karamar yatsar hagu wannan saboda haka a fara da gefen dama wannan kenan to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi gashin sa ya bayar araba wannan ya nuna tuwar neman tubarraki da gashin ka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko khususiyar annabi ne kadai dan sabai suna aje gashin annabi don tarihi sannan in babu lafiya in an ɗibi ruwa an tsoma gashin annabi da bismillah sai a sha ruwan da bismillah sai a warke an gane ko ana magani da shi har ma wani sahabi ne ce ya ga gashi manzon Allah ranan ne alhali ba hadisi an tani bai taba rana sa ba a'a abin da yasa ya runu wannan zai zo banda lafiya sai a jika ruwa sai ya sha ruwa wannan sai a tsoma a tsoma tsome tsomen sha ruwa shi yasa ya fara ya runu da wannan khususiyar annabi shi yasa wasu sai da wasu mutanen kirki a'a magana mafi inganci ya shafi annabi ne kare don ba taba yin haka da gashin sai na abokan da sun ba wanda shine ya sunai ne zuwa wata bukhari ba taba yi da na sai na umar ba wanda na sai la ke naka shaytanu salikan fajjan ila salaka fajjan akhar ba taba yi da gashin sai na usman ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku na kunyar shi ba taba yi da na sai na ali ba wanda manzo Allah ya ce da gare ne yake mubashari na biljanna goma na bayi da kowa ba ka ɗauki Sa'idu bin musayyab wanda a cikin tabi'ai shi muhaddisi ne faƙihi ne shi yasa mursal nashi shine mursal number one don babansa yana cikin mubashari na biljanna sa'id ibn musayyib sanna ko yayi rayu da mubashari na biljanna guda tara abubakar ne kawai ya rasu da shi amma tara duk ya rayu da su ko kuma ah, ya rayu da umar da usman da ah, ali da sauran mubashari na biljanna gaba ah, babansa kai ba cikin mubashari na biljanna yana cikin ashabu shajara wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a karkashin bishiya a lokacin hudaybiya su dubu da ɗari hudu daga sadaka allahu rasulahu ru'ya bil haqi a'a eh, innal ladina yubayi'unaka tahta shajarati ina ma bayi una la yadu la fauka idin to babansa musayyib baya cikin waɗanda suke cikin bashari na biljana yana cikin waɗanda suke mu baya da wa annabi a karkashin bishiya wannan kenan to dai a taƙaice kai wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ya nuna mana dalili ne akan gashin dan adam ba na jasa ba ne shi ne magana jamhurul ulama gashi ba na jasa ba gashi ne na kan mutum na gemunsa na gashin bakinsa na gashi gashin ambatarsa gashin gabansa aka aske in ba wai ana ganin na jasa jiki ba gashi da ya taba ka ba na jasa ba sai dai shara ne in ba na annabi shara amma ba na jasa don in gashi na jasa ne in kana da alwala ka taba gemun ka sai alwalan ka ya kare ki ko ka wanke ko ka taba gashin bakin ba, ko ka taba kan kwa mata ko gashin bakin saboda da gashin ba da ina fata an gane tun da dai har ma mata mutane a zamanin annabi suna yin tulu tulu za ga za a kwaba tabo mu ba yanzu muna kwaba tabo da ciyawa wasu suna hada da gashi kuma a yi tulun kuma a yi aiki da shi ya ba da gasa ba babun ma ja fil halki wa tafsir bayanin da zo game da aski da saisai tafsir da saisai ka rage gashi حديث فرقه إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أي أسكي وحلق طائفة من أصحابه واستوى قد أصحابه سنين وقصر بعض وصول سنين سيسي سرقي قال ابن عمر إن رسول الله تعالى ابن عمر يتلى من ذا الله رحم الله المحلقين marata aw marata ne annabi sai da ya ce Allah kai rahama wa wayanda suka aske kwal da suka kammala aka haji ko umara annabi ya so biyu ko so uku kuma ƙara kafe ya ce wal muqassirina da wayanda suka rage قال وفي الباب عن ابن عباس وابن ام الحسين ومعارب وابي سعيد وابي مريم وخبشي بن جناده وابي هريرة قال أبو يسعى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه ما بتا علم سن في ذهب متي أسكي كانسا wajen kasara in ya rage ya rauna anna zalika a nan suna ga wannan zai isa. wa huwa qawlu sufyan thawri shafi wa amur isa saboda haka ah, jama'a wanda ya zo aiki ko umara yi aski wanda ya fi wanda ya rage amma idan mutum ya zo umara ne eh, aiki hajjin tamattu zai fara da umara to ya yi umara kwana ɗaya biyu zai shiga kuma hajji to bai dace aske ba sai ya rage sai ya samu gashin da zai ɗan taru ya yi aiki hajji sai ya mai sai ya aske amma in ba ka ba ga aski ga ragewa aski sai da annabi ya addu'a wa wai da suka aske mu uku yana cewa Allah ka jiga wanda suka aske mu an ce ya so a sada wanda suka rage yace ya Allah ka jiga wanda suka sai cikon na hudu a wata ruwa cikon uku sai ce da masu ragewa amma mace ta ne ta yi aski za ta aske ba kawai dan bakin zanta ta ta kama sai ta rage gashin kamar yayi amma namiji ya aska ya fi wata ruwa ce domin su ba su yi shakku ba amma wanda ya rage kaga ya shaka. wani balarabe yana da gashi yana masa kyau ya aske ina yana ji wani iri sai ga kana ka zo daga afirka na baki iri na gashin kan kale ka kwace tasiri yana gana su ga sunan da tsawo suna walƙiya wulwul ina ya aske sai yana ga wani iri to ana ya aske sallallahu alaihi wasallam wa aske ba wani sai fito wani dama kai ka ciro to kaga aski din ya fi lada jama'a babun ko ma ja fi karayati fi karayati lin nisa bayani da yazo ita mace makruhi ne sai aski حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا ابو داود الديالسي قال حدثنا همام عن قتاده عن خلاص بن عمرو عن علي قال نهى عن تهلك المراه راسها النبي mace ta تاسكي kanta. ita mace da hajji ne da ba hajji ba da umara ne da ba umara ba ba za ta aske kanta ba akwai hadisi in ban manta ba a cikin nasiruddin albani ya kawo cikin silsilatu sahiha annabi ya ce cikin ni'imar da ya yi muku ku mata akwai gashi ku karrama shi ma'ana mace ta mutunta gashinta wajen kitso ne gyaran gashin yin abin da zai bunƙasa yawan gashin wannan sunna ce an gane ku saboda haka su mata ban da su amma maza sai su yi aski ita mace ta je da dan almakashin ta dan kan bakin ta ta dan kadan ta rage shi amma namiji ya aska ya fi ya rage ma ya yi duk da yanzu ka je da kudin ragewa da kudin aska duk kudi ɗaya riyal goma ko ka aske mana kawai a wajen ka na namiji wannan kenan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن حمام عن خلاص هو ولم يذكر فيه عن علي قال أبو يوسف علي في إدراك وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعلق المرأة رأسها النبي أنا ما جيت أسكي كنت حرام كوتا كوتا ما جبت أسكي كنت سيدي إن أقول لورا ما جيت لورا شيني كنت يا بشر أنا سو أي إنكي أو ركعت أنا أسكي ولا إذا أسكي لا يمكن وأنا يا حبيبي ko kan hakuran raje kuma an yi an yi ina ba zai ji magani ba sai an aske kan wani ya zama lalura saboda haka ba daidai ba ne mace ta aske kanta har ma annabi ya tsinewa akwai irin mata da ya yi musu mutuwa sai su aske kansu kwalkwabo don ranka ya ɓaci da mutuwar mijinta wannan ta yi haramu tsinan ya ce don annabi ya zina a shaƙa wal halika mai yayya ka don yi mutuwa a yi ta ihu da kuma mai aske kai kwalkwabo cikin mata amma jama'a ba aika ne ba umara ba me matsayin ai aske kai wasu su ce haramun ne siffar khawarij ne wasu kuma kamar in kana karanta littafin ihya wasu na ikhbarul bid'a na shi usman ibn fodiye shi ya ce makruhi ne amma magana mafi inganci ba laifi ba ne babu karhanci a ciki ya halatta an gane ko don da za a ce makaruhi ne yaya za a yaya za ka je haji ko umara a ce ka fita daga haji da umara din da abin da yake makaruhi ko haram ina fata an gane ka ba za a yadda ka fita da abin da yake makaruhi ko haram ayin qur'ani ita la nasadaka Allahu eh, la nasadaka Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa munqasirin Allah ya gaskanta annabi alƙawarin za ku shiga aji ai makka in Allah so ku aske kai ko ku rage gashi ya irga aski da rage wa cikin ni'ima kaga wannan ba za su da ita haramun saboda kana iya kiran wanzan ya maka kwal kwabu ba kai laifi ba kana iya zuwa sala ya maka kwal kwabu ba kai laifi ba sai dai za ka zama ba fasali sai ka sa kula a gaban malu wuli ka sai ka sa hula an gane ku cewa wasu da suke cewa sifar kawari su yi zamanin su ne suka fitar da kamannin suna gane kamannin su da haka ina fata an gane to zamani ya wuce tilka ummatun darkhala sai dai duk lokacin da aka samu wasu suna yin wannan aski kwalkwabo don su gane alamar su kan nisance sa na wannan lokaci amma askin kai kwalkwabo ya halatta shi na hadisin da annabi na ha'anil kaza'a ya hana kaza'a a yi aski a bar wasu toliya a bar wani gashi ta wani bangare sai an bai ce ku aske kwal gaba daya ko ku bari gaba daya kage ya nuna ya halatta a aske gashin kai kwal ko ya halatta ga wani ya fi jin daɗin ya aske gaba daya to bai laifi ba amma mace ba haramun ne wannan duk muna maganar maza ba mace haramun ne ta aske kanta in ba lalura ba babu ma ja fi man halaka qabla an yadhbaha wannan fa don ka sani jama'a don me mace aka aka haramtar mata aske kai don musulunci ya daure mata gindi ta zauna kyakkyawa tana burge mijinta kada ya rabu da amma ita kare ba za ta take ta shi ba shi yasa za ka ga dan uwa sai ka ga abun ado ado da aka haramtar wa namiji sai aka halatta mace an haramtar wa namiji sa agogon gwal aka halatta mace sa agogon gwal an haramtar wa namiji eh, eh, eh, an harantar wa namiji sa agogon gwal aka halatta wace sa agogon gwal sarka na gwal ya halatta zoben gwal ta warwaro na gwal ta munduwa na gwal ta zobban gwal ta kai kuma za ka sa zoben gwal ta kaga an haramtar wa namiji gwalagwalai aka halatta mace hurrima zahab li dhukuri um-, ummati wa uhilla sallallahu alaihi wasallam an halatta zinari wa mata al'umma ta an haramtar wa mazajen an haramtar wa namiji sa tufafin alhariri aka halatta mace mai an haramtar wa namiji siliki an halatta mace siliki an haramtar wa namiji tufafin kasci an haramtar wa namiji dibat an haramtar wa namiji alharir an haramtar wa namiji alistabrak amma duk an halatta mace sannan kuma an haramtar wa namiji riga yalo an halatta mace ma'ana duk tufafi launi babu wanda aka haramtar wa mace an gada ko kuma aka sunnantar mata yin kunshi kaga na rukuna, abubuwan haramun ne ga maza amma aka halatta mace don me don abu biyu abu na farko a ɗaure gindi wa kwalliyarta a nuna mata ita yar kwalliya ce yar kwale su ce a wani na sha'o fil hiliya wa fil khisami ghairu mubin sai na biyu don namiji kare zama rago dan sai namiji aka ce sajan baki ko ba haka ba ya sa warware ya sa sarka ya sa kaza sai je samu faskare ko yana burin kai ba zan yi ba kada foda na yau <laughs> ina ba ta an gane eh zai ce kota ta zai wanku eh zai ce kan yadda biyu wannan kayan warwaransa zai tsinke kai sa. sai aka haramtar mishi kun rajulan shi yasa in ga matashi ne yawan ɗaukar wanka to wannan malalaci ne ba zai tsina na abu ba shi yasa ba a sa koya yaro namiji ado sosai jama'a ana sai shi namiji ne duk lokacin da ya samu jobs zai kwabe shi za ka samu wani nika ya yi wani wanka ya wani asda wani azda hannu sarka wuya sarka kaza sarka sai ga ba malalaci irinsa baya sana'a ba noma ba zai je gona ba amma masha Allah da gansa da dan Moses ka masha Allah da dotti dotti za a je mangare insha Allah za a je ilma jigo nan gaba ma har kalman Musa ma za a je wannan shine bayanin malamai jama'a Eh, shi yasa kai namijin in kana yawaita ado da yawa to za ka zama lalace sai ka je wani za ka wani ma in adon ya yawa ma yanzu ana sallah ya ga shimfiɗi ya cika sai dai ya zauna ya jira ya gama ya <laughs> to shi ya sa shi namijin aka haramtar masa da wannan don in ya zo ya zauna malalaci waye mace waye mace ba zai fita ya nema ba mu da cikin karatu na ba ma ja'a fi man halaka qabla an yadhbaha kun sani da ka'ida ranar goma ga watan zulhijja mai aiki aji sai ya yi aski kafin ya yanka to shi sai ya yi sai juya a juye sai da ya yanka sa kafin ya aski auna hara ko ya soke dabba kabla an yarmiya kafin ya jiba ka san sai an jiba ake soke dabba سيد يسوق دبر يجيبه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال كو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمري أما ما متينا مجا زما غايا يا زامي ما جماعة ما شاء الله عن عبد الله بن عمري أنا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متأتم بها النبي فقالت حلقت قبل أن أذبح ni ranar goma din sai da na yi aski kafin na yi mai yanka ba ƙwada sani bai ce iz ba wala haraj ai an riga yanka ci gaba da cin abin da ka yanka din ai yanka babu laifi wasu alau akhar wani tambaye sa ba ƙala ce na harka na soke dabba qabla ana armiya kafin yin jifa ƙala na ce irmi ci gaba da harkan jifa wala haraj babu laifi saboda haka irin wa'in abubuwan da ake yin su ranar goma din don ka jinkirta wannan ka gabatar da wannan babu laifi قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر واسلام بن شريف قال ابو يوسف حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول عامر واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك ranar goma ga watan zulhijja na in ya gabatar da wata ibada kafin wata fa alaihi damu to biya ya kama shi sai ya biya jini sai ya yanka dabba ya yi sadaka da nama to amma kaga wannan maganar yayi cikaro da hadisin annabi to babu komai a kan shi babu ma ja fi tsibi inda al-ihlal qabla ziyara babin sanya abin da zo game da sanya turare inda al-ihlal yayin warware haramin qabla ziyara kafin ziyara in ba ku manta ba dai ni na yi muku bayani karatunmu na ƙarshe ya zo fita daga hajji fita biyu ake yi kun tuna warware harami fita biyu ake yi aha ko kun manta ne malali ba mu yi bayanin ba kun manta ke nan da kai ma za mu yawwa ba ka manta ba ban ce muku fita biyu ake yi ba to na ce mai aiki aji an hana shi sadin kakkiyar riga matsayinsa na miji yanke farce fesa turare kusanta da iyalinsa ban gaya muku ranar goma ga watan zulhijja in ya jifa ya soke ya aski ya soke dabba ya yi kaza shi ke nan yana iya cire haraminsa wannan ya yi fita na farko dama in ana fita daga ajin fita biyu ake ya yi fita na farko yanzu abu ne ke gabansa zai je dawa dawa ba zai je dawa ba a ranar ko a su abin da ke su. to a wannan lokacin da ya riga ya kammala yanka ya gama wani abubuwan kafin ya je da wafu da fada yana iya cire haramin ya sa kayan gida yana iya yankan farce yana iya fesa turare duk abin da aka hana mai aiki aji wanda asalinsa halal ne an halatta masa sai abu ɗaya ne ba zai kusanci sa in ya je da ita to daga nan sai tafiya je tsawaful ifada yana kammala tsawaful ifada to har kusantar iyalin an halatta musu sai zai ci gaba da jifar da ranakun sha ɗaya sha biyu wanda magana ba mu yi ba ana wasu ba kuwa ranar ba ka jin daɗi ne to a nan babu babin ma ja abu ne ya zafi ɗebi sanya turare inda ihlal yayin da mutum ya warware mai haraminsa kabla ziyara kafin ya je ɗawafin ziyara سنة طواف الإفاضة سنة طواف الزيارة حدثنا عمر بن مني قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور يعني ابن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا النبي تراريه قبل أن يهرم كافية أو حرمي ويوم yawman na'ari da ranar دبا ya soke قوتا ranar الحجة na fesa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare an gona annabi qabla an yadufa bil bayt kafin je da ifada bi dibin da turare fihi miskun akwai almisku almiski a ciki to kaga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya soke dabba su kafin ya je da ifada ko tawaful ziyara kan sa masa turare kaga ya nuna halaccin haka wannan ne magana raji in ya warware haramin sa kafin zai dawo fulifada ya soke dabba kafin da dawo fulifada to yana iya fesa turai. sai mala ya ce wa filbabi an ibn abbas a babi an samu daga ibn abbas na ibn abbas ya ce in kun jifa a ranar goma komai ya halatta gare ku sai dai kusantar iyali ne kawai ba za ku yi ba sai wani mutum ya ce ya ibn abbas turare ba za mu mu sha ba sai ibn abbas ya ce amma ana amma ni fa qarra aitu rasulullahi yudammihu ra'sahu bil misk ga annabi yana shafa kansa da al almisk a ranar goma bayan ya jefa ya yankar sa kafin ya je tawaful ifada yana eh, yana shafa turare a kansa Ya ce a fatsibun zalika amla al almiski turare ne ko ba turare ba mutum ya ce turare ne nasa ya kada ibn majah قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا ilimi أكثر أهل العلم من a النبي وغيره يرون yawanci mabuta ilimi daga sabani da sauran suna ganin annal mughrima mai aiki haji idan rama jamrat al aqaba yayin jifar aqaba yawman nahar ranar soke ranar goma wa zaba ya yanka wa halaga ya aski au kasar ko ya rage gashin kai bakar halala ko kulla shay duk abin halatta masa haruma da wanda aka haramtar masa illan nisa kawai mace ce ba zai mai ba zai kusanta ba wa huwa qawlu shafi wa amr wa isa wannan ma wannan hadisi ne ko shi ne mazhabi imam shafi da ahmad da ishaq kun gane wannan bayani Kina halatta masa komai banda kusantar iyali wa garu ya an umar bin khattab arwato daga umar dan khattab annahu qala yace halalahu kullu shay'in illa nisa wa tib an halatta masa kowane abu sai dai mata da turare shi umar dan khattab ya kara da turare kenan turare ma bai halatta ba a wannan asari na sai na umar wa za abu ba zuwa ilmi ila hada wasu mabuta ilmi sun tafi akan maganar sai na umar cewa turare ma ba zai ba zai shafa ba sai ya yi dawafin ifada ina sami nabi wa gairin wawo kaulu ahlil kufa shi da maganar mutanen kufa ya ce mutanen kufa to abu hanifa ma yana kufa to banda abu hanifa shi abu hanifa da shafi da ahmad ishaq ibn rahuya sun tafi akan in dai ranar goma ya jifa ya yi aski ya yi abinan ɗinsa an halatta masa komai ba da kusantar yari. har turare zai shafa don ga hadisi karara aisha ta shafa annabi turare ga hadisi karara ibn umar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa turare a wannan ranar kafin ya dawa fudi kuma hadisi bukhari ne da muslim saboda haka wannan magana cewa ba a yarda ya yi ba ba ya dai shafa turare ba muhammad ya faɗa cikin muwaffa bayan ya ka asarin sai na umar sai ce wannan shine maganar umar da ibn umar aisha ta rawaito sabani haka aisha ta ce da hannuna nan guda biyu na yi wa annabi turare sai ce to don haka za mu yi riko da maganar aisha shi ne maganar abu hanifa da gaba ɗaya malaman mazhabin domin in sa bai biyu suka rawaito abu ɗaya ce ba a yi kaza ba ɗaya ce an yi to ana gabatar da ruwayar wanda ya ce me mu yi magana na a da annabi shi ba ya yi sallah ko bai yi sallah ba akwai wanda suka kore bai yi ba usama akwai wanda ya ya yi kamar bilal sai aka tabbatar da ya yi to domin duk da ɗaya ce an yi ɗaya ce ba a yi ba to ana ɗauka hadisin an yi domin in an yi ba dole kowa ya gani ba to wanda bai ga an yi ba shi ya ce ba yi ba wanda ya ga an yi ko sai ce an yi sai a gabatar da an yi akan ba yi ba to kaga mai yiwa wannan eh, asari na sai na umar da ya ce wai sai na umar ya ce annabi ya ce an halatta wa mutum ba ya yi jifa ya yi kaza an halatta masa komai banda kusantar iyali da turare sanya ƙarin turare a cikin ruwa ya ce su bai inganta ba ɗaya kenan sadako na biyu gaskiyar waya bai zo da ƙarin turare ba an halatta masa komai banda kusantar iyali shine ruwaya da yanzu ina fata an gane saboda haka aisha ta ce ta shafa annabi ibn umar da bakinsa ya ce ya ga annabi da kansa yana shafa turaren a kansa kenan ya aisha ta masa ko ya taɓa yi wa kansa saboda haka ko da an ɗauki aisha ta yi masa to don me yadda aka masa don ya halatta kuma akwai ruwa da shi ma annabi ya shafa turaren da kansa kafin ya dawo fil ifada saboda haka magana mafi inganci za mu ɗauki wannan maganar cewa an halatta masa komai kafin ya dawo fil ifada bayan ya yi jifa da su ya kusantar iyali banda cewa an haramta masa turare babu ma ja'a matasu ɗau tarbiyyar fil haji yaushe ake yanke talbiya a aikin hajji eh. aha تمام ولا وين دي مكيفة هنا تتروش من هنا تلبية من هنا تلبية شو يا مين هنا تلبية لبيك لا ولا لبيك منين بمبنش التلبية ولا تلبينا talbina talbina yawa abaka talbina talbina to nau'in abinci kunun salala wanda annabi ya ce yana shiftufa yana danne zuciyar wanda yake cikin bakin shige da bacin rai a dai sai cikin bukhari بابي yaushe mai aiki aji zai yanke talbiya zai yanke labbaik Allahumma labbaik zai yanke fadi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير عن عطاء عن ابن شهاب عن الفضل بن عباس قال فضل بن عباس يتي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يقول من جمع دقى مزدلفة إلى من زوى منا فلم يزل يلبي بيغوش بين تلبينا لبيك اللهم لبيك حتى رمى الجمر حريه جيفا وفي الباب عن علي بن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الحاج لا يقضوا تلبية ما أكاج بدي إنك تلبية با حتى يرمي الجمرة سيأي جيفة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء متى تقضوا تلبية في الأمرة يوشاكي ينك تلبية عمره حدثنا حناد قال حدثنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبيه ينا ينكي تلبيه شيء ابن عباس في الامراء اذا استلم الحجر ان يتبع حجر الاسود في قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال ابو يوسف حديث ابن عباس حديث صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبيه حتى يستلم الحجر وقال بعض اذا انتهى الى بيوت مكه قضاء wasu wasu kace yana iswa gidajen maka sai yanke tambiya wasu wasu kace sai ya taba hajjal aswad kafin ya yanke ko ya nuna ta yayin da zai fara dawafi wal amalu ala hadithin nabi sallallahu alaihi babu ma jafi dawafin ziyara billahi layl babu bayani da yazo dawafin ziyara da dare wani tawafin ake ganin sa dawafin ziyara shine dawafin da ake yin sa ranan goma ga watan zulhijja bayan an jifa ayi kaza ayi kaza wanda kai daga ka zo dan ana ta masa tawaful qudum na ƙarshen ko tawaful ifada ko dawafin ziyara حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابن عباس وعائشه ان النبي اخر طواف الزياره النبي اجنكر طواف الزياره سيسو الى الليل زوا يوشي زوا dare gaskiya wannan hadisin da'ifi ne ibn qattan al-fasi yace wannan hadisi ya saba hadisin ibn umar da jabir daga annabi cewa annabi ya yi tawafin tawafin ziyara da rana bukhari da musul suratu hadisin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yanka ya bar wurin yanka amina ya zo ya yi dawafi ya koma mina ma ya sake azhar before azhar ya yi an gane ko to ga wanda wannan da ya ce dare akwai abin dubiya a kai wasu kuma suka ce mai yiwa daren wata rana ya yi a sauran ranaku uku baya amma da gaskiya ruwaya da ya zo sahihi kuma ya fi fitowa fili da rana yi amma babu laifi kana iya yi da daddare amma na ya yi da rana قال أبو يوسف هذا حديث حسن وقد رخص بعض أهل العلم وسمع بتاع العلم سن رخوصا في أن يؤخر طواف الزيارة أنا إيه جنكر طواف الزيارة إلى الليل زوا ta a بعض وسمع سنك مصابين أن يزور يوم النحر يزيرت أيين رانا قومة وصابت وسوق وسنفاد أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منها yana iya jinkirta shi ko da zuwa mai ƙarshen ranakun mina an gane ku Ba na iya so tsawafin ziyara ɗin ya yi sa ranar goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku duk yana iya zuwa ya yi wasu ka ce babu laifi ba wai sai ranar ba amma ka ya yi sa a ranar yana da kyau na ta fasta bi ya yi rige rige aikin alkhairi ba ma ja fi nuzulil abdah bayanin da yazo sauka a abdah abdah suna wani wuri ne asalin ma'anar abdah ka samu wuri ba tudu ba ba kware ba daidai wa daidai kuma yana da fadi ala ta wasu abdah to akwai irin wannan wurin kusa da makka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yada zango a wurin حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله ibn umar annabi an ibn umar qala ibn umar yace kana nabi wa abubakar wa umar wa usman da annabi da abubakar da umar da usman yanziluna al-abda suna sauka a wuri da ake kira abda wannan filin qala wa fil babi an asha wa bi rafi wa ibn abbas قال أبو صالح ابن عمر حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم wasu mabuta ilimi sun ce musu habbi ne nuzul al-abda mutum ya a abda ɗin ya zango ya kwana min ghairi an yarau zalika wajiba amma su ba tare da sun nuna hakan wajibi ba ba dole ba illa man ahabba zalika sai wanda ya so qala shafi imam shafi ma yace wa nuzul al abda so ga abda laysa min an nusuki Ba cikin aikin mai haji shi she na wani abu ina ma wa manzulun nazala wa nabi wuri ne kawai annabi ya sauka don ta hanyar sa ne ya da zango a wurin sai ya kwana don ya shiga makadin kariya waye bayan wayewar gari dole lokacin babu wutar lantarki irin na yanzu ya yi hajji kowa yana gani don a koya a wurin shi حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انا عطاء عن ابن عباس قال ليس التخصيب بشيء كان ابدع باكم بني ان كان ابدع ده tahsib duk ma'anar tahsib sauka duk sunan wurin ne laysa tahsibi bi shay a abdah ba komai bane aiki aji ko umara ina ma huwa manzulun nazalahu rasulullah masauki ne wuri ne kawai annabi ya sauka sallallahu alaihi wasallam qala abu isa at-tahsib shine nuzulul abdah sauqa abdah qala abu isa da hadisi hasan sahih babu manna zalal al wanda ya sauka abdah حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال انما نزل رسول الله الابد عائشه تنتهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا صغى ابدا ba wai don a nuna shi ma wani rukuni ne na hajji ba li'annahu kana asma li khuruji don shi hanya mafi sauki in ya tashi fita shi yasa ya zanto hanyarsa قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه باب ما جاء في حج الصبي بيان اللي يزوج غير حج الكرمي حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية أم محمد بن سوكة أم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جابر رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله وتمتع ذلك كرمي يارو النبي فقال يا رسول الله سيدتي يا مزعل ألي هذا حج شو أنا سيأي حج qala na sai ce eh walaki ajrun kina da lada qala wa fil babi an ibn abbas hadithu jabir hadithu gharib حدثنا قتيبة قال حدثنا قزع بن سهيل الباهلي أم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي نحوه قال أبو عيسى وغيره يا أم محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أم محمد بن يوسف عن الصائب بن يزيد قال حج بي أبي بابانا يا حج تاريدني ما رسول تاريد تاردني في حجة الوداع أحج بن قوانا wa ana ibnu sab'i ina dan shekara ba ka ga karamin yaro yana iya aiki haji ko ba ga ba karamin yaro yana iya aiki haji wannan kenan قال أبو إيسى هذا حسن صحيح وقد أجمع أهل العلم ما بتا علم سون حدو أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك يارو haji حج كافية بلغة fa alayhi alhajju idza adraka in ya balaga Allah ya kore to wajibi ne zai aika haji wancan haji bai sauke masa farali ba dan bai zama mutumin kansa ba a lokacin la tujzi'u anhu tilka alhajja wa hajjin bai isa masa ba an hajjatul islam game da hajjin musulunci wa kadhalika almamluk haka suka ce bawa idza hajja ya haji fi riqati fi riqati fi riqihi lokacin da bawa kuma utuka sana aka yanta shi fa hajju iza waje da ila zalika sabila to in an yanta shi to wajibi ne ya zo yayi hajji ya sake haji ya samu dama domin dadin yayi yi da lokacin ubangidansa shi ne da lada wala yujzu an wa ma hajja fi hali rizqihi bai isa masa ba hajji da yayi lokacin da yake bawa ko qawlu sufyan al wannan shine maganar sufyan al wa shafi wa ahmad wa Babu باب Muhammad bin Isma'il اسماعيل قال سمعت ابن نمير انا أشعث بن صوار انا ابي الزبير عن جابر جابر يقول كنا اذا حججنا مع النبي إمي حج تاريد النبي فكنا نلبي عن النساء منا وماتا تلبية منا مستلبية لبيك اللهم لبيك ونرمي عن السبيان منا جيفا ومدد كنان يارا ابن القطان تلفظ ابن ابي شيبه shayba يزو da yazo daidai mata suna yi wa kansu talbiya talbiya wani baya yi wa wani sai dai jifa din yara kanana ba za su yi jifa ka ga ta bi aiki aji da karamin yaro dan karami da sosai ba zai iya jifa ba kuje sai ka masa jifa wannan kenan babu ma ja bil hajji ana shaykh al kabir wal mayyit babu bani da zo ana iya hajji wa dattijon da ya manyata hakan nan da mamaci wanda ya rasu حدثنا أحمد بن منير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس ان امراه من خطأم وتمت da قبيله الخطأم قالت يا رسول الله يا منزل الله ان ابي للي بابانا أدركته فريضة الحج واجب cin wajibta da aika ji ya riski babana wa shehun kabir dattijo ne ya girma ya mallaka ko baban ya musulunta ya yana da dukiyar da zai kai ta aiki haji amma ya manyata. ba zai iya zama a bayan raƙumi ba la yastati'u an yi yasawi ala iya al-ba'ir qala kana bi hujji an yiwa baban na naki aikin haji wannan dalili na kan halaccin wani yana iya yi wa wani aiki haji in ya iya Shi na magana Abu Hanifa da mutanen sa da Sufyan Thawri da Shafi da Ahmad shi na magana imamun Aini ana iya wani aiki haji kar wani ya ta gayyara madadin a biya masa haji ya je a matsi ya mutu ko ba haka ba kuma aiki aji kaga wuri ne akwai sai mutum akwai lafiya akwai karfi akwai wayewa duka don zai shiga ban da ake rasa ya ake kama ruwa an gane ku kuma ana buƙatar tsarki da sauransu to in babu tsayayen jagora sai wani ya daina shi kuma ne ya nuna mace tana iya yi wa namiji aiki aji don wannan ta yi hajji madadin babanta kuma na ya ba ta wani fatawa to in haka ne kenan namiji shi ma yana iya yin hajji wa mace wa mahaifiyarsa wannan ke shi da abin da hadisi ne yake nufi قال وفي الباب عن علي وبريدة وحسين بن عوف وأبي رزين الأقيل وسودة وسودة بنت زمعة وابن عباس قال أبو يوسف هذا حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وقروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف عن النبي وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمتي عن النبي وروي عن ابن عباس عن النبي قال وسألت محمدا عن هذه الروايات na tambayi muhammad game da wa'annan ruwayoyin فقال سيدنا أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمع من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل ولم يذكر إلا الذي سمعه منه قال أبو عيسى وقص عن النبي في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيره وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون صنع ان يخج عن الميت ميت انا ايه هو ماما تشي حج ان قال لك الله يغور ما كان يحج ما هي بينصف كما يا رسول سيجي هو ما بينصف ان قال لك ko ya je umara yayi tasu sai tasu kafin ya dawo wagara khasa ba'dhum ان yahujja 'ala al-hayy wa sunna ana iya haji wa ra'ayye in ya manyata in yana raye sai ya manyata amma karka ce ka jaji ko umara bari ka yau duk wanda yake gidan ko umara a'a wanda ba zai ya tsufa ba lafiya ko wani abu kan wancan aw bi halin la yuzuru an yahuja ko me shana halin da ba zai yi aiki haji ba wa qawlu ibn al-mubarak shafi babu ko akhar babin daga wancan babin daban kuma حدثنا Muhammad bin Abdul الأعلى قال حدثنا عبد razzaq عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال أول سوى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال جاءت امرأة إلى النبي وتمت تازوج النبي فقالت إن أمي مات ما هي فيها رسول ولم تحج بتي حج أفأحج أنا زي متى قال نعم سأل بيتي إيه حجي أنا حكي وما هي فيها حج وكن قولنا هو يانونا ما تشيت أنا إيه وما تحج ويانونا أنا إيه حجي أنا إيه حجي قوان دي رسول باب منه حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين الأكيدي أنا أتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وأنا يزوج النبي أبي رزين الأكيدي بابانا جتيجي يا من يتا لا يستطيع الحج بزي إن حج ولا الأمر بزي أمر ولا الضعن بزي يا زماء باين دبا أنا كيف أولي شيء zuwa yawma za'alikum wa yawma ala qala bai bin hujja ana bi ka ba ta mai wa baban kaji kuma kai masa umara ka wani ya nuna kare namiji zai wa namiji haji sharwa ya farko mace za ta yi wa namiji na biyu mace za ta yi wa mace na uku namiji zai yi wa namiji sai ka yi kiyasi namiji ma zai wa mace قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت الأمر عن النبي في هذا الحديث أن يعتبر الرجل عن غيره متينا إيه ووني أمره وأبو رزين الوغيلي اسمه لقيد ابن عامر باب ما جاء في الأمرة باب بيان da zuwa umara من هي شو في umara ام لا la ko آه، آه. حدثنا محمد ابن عبد الآلة الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمرة أنت بيان النبي صلى الله عليه وسلم زميل عمره a wajibatun ya wajibi wajiba ce ita qala la sai ce a a wa an ya ta min ruhu afdal amma sai umara shi yafi qala abu isa hada hadisi hasan sahih wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilmi qalu al-umra laysa bi wajiba umara ba wajibi ba wa kana yuqal ana cewa huma hajjan al-hajj huma hajjan wasu wasu kace umara da haji haji biyu ne al-hajj al-akbar haji mafi girma yawman nahar shine ranar soge dabba wal hajjul asgar karamar hajji shine al'umra umara kenan umara karamar hajji ne sanin hajji babbar hajji ne sai Allah ya hada su a timul hajji wal umrata lillah wa qala shafi imam shafi yace al umratu sunna umara sunna ce la na'lamu ahadan rakhasa fi tarkiha ba musan wani cikin malaman duniya da ya rahusa wajen barin umara ba walaysa biya shay'un thabitun bi ta tadawu babu abin da ya tabbatar cewa umara mustahabbi ne fila ce sunna ce mai karfi wa garu ya da nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin huwa da'if la taqum bi mithlihi al hujjatu eh, wa qad balagana an ibn abbas annahu kana yujibu shi ibn abbas yana wajibtarwa amma babu hadisin da wajibtar ala bu sa kulluhu kalamu shafi babu minhu hadatha ahmad ابن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله ان يزيد بن ابي زياد Muhammad محمد عن ابن عباس عن النبي قال annabi ya ce dakhalatil umratu fil hajj umara ta riga ta shiga haji ila yawmil qiyamah har duniya ta shi suna tafiya tare hajjul iran kaga umara ta shiga eh, tamattu ka umara ta shiga kamar tamata bil umrati ila hajj ko da mutum ya ga yana hajjul ifrad ya yi dawafi ya yi sa'i sai lalura ya same shi wanda ba zai iya ci gaba da yi ba shikenan taro eh, hajjin da ta zama umara umara ta shige haji har abada kana iya dawafi da sunan haji ka zo ka mai da ita umara kawai an gane ku kuma kana iya yin akasin haka in dalilin canzawan ya zo kala wa fil babi an sura ga banjoshin wa jabir Abdullahi. Kala abu yusa hadithu ibn abbas hadithu hasan wa ma'na hadha hadith an la ba'sa bil umrati fi ashhur al hajj babu laifi ana iya umara a watannin hajji wa haka da kala shafi wa ahmad wa ishaq wa ma'ana hadha hadith anna ahla al jahiliyyati lalle mutanen jahiliya kanu la yatamiruna fi ashhur al hajj ba sa umara a wata hajji kaga da zara shi shawwal wata hajji ya shiga to wasu a jahiliya ba sa umara a wannan wata duk da umara a ramadan yana da lada amma ibnu qayyim azadul ma'ad ya fi fifita ladan umara a watan mai hajji watan shawwal watan zulqa'da domin duk umarar da annabi ya yi su a wannan watan ne sai da biyu watanni ne da hajji dama umara kuma kawar hajji ce to kaga yin sa a watannin hajji ya fi lada haka ya faɗa cikin zadul ma'ad shi ibnu qayyim falamma jali salam lokacin da musulunci ya zo rakhasa nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika kana bi Ya ce jama'a an halatta muku yin umara a watan hajji fa har ya ce da khalatul umra fil hajj ila yawm al qiyamah umara ta shiga hajji har anadin duniya Ya ni la ba bil ta fi ashhur al hajj yana nufin babu laifi a ayi umara a watannin hajji wa ashhur al hajj watannin hajji jama'a shawwal wa zulqa'da kaga wata biyu wa ashhur min zulhijja da kwana goma wata mai zulhijja لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج بدايه بمتي نية الحج سوى الحج وأشهر الحرم وتنيكم مع صاحب الفرما ده انا ياكي رجب وفي القادة وفي الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بابك أن أرشيت دام الضياء بما ذكر في فضل الأمرة بابي أبدا كان بطا جميل فلل الأمرة حدثنا قريب قال حدثنا وكي أنصف يا أنصف سمي ana abi salih ana abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalatu al umratu ila al umra umara zuwa ga wata umara in kai umara ka zo ka sake dawa to kafiru ma bai da ma tana kankare zunuban da ke tsakanin su wal hajjul mabrur karbabben aiki aji ibn khalawai yace al mabrur shine al maqbul wazna wa ma'ana karbabben aikin aji to me zai sa haji ya karbo shine nawo yace hajjin da bai cakudu da zunubi ba qurtubi kuma yace duk maganganu ne kurkusa aiki ajin da na ɗaya ga dukiyar halal na biyu ka yi da ilimi ba da jahilci ba na uku ka nisanci sabon Allah ciki na hudu ka nisanci cin zarafi da matse da cutar da wani sannan kuna biyar ka yadda annabi yi to hajjin mabruki ne laisa lahu jaza'an illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna babu ma ja fil umrati min at-tan'im babin bayan da yazo ana iya daukan haramin umara daga inda ake kira tan'im tan'im wuri ne yana iyakan haramin makka in zaka shigo maka daga madina ko abin na za ka ganta a iyaka yanzu ai masallaci a wurin sunan masallacin masjidu tan'im to mutum yana iya zuwa ka yi umara a makka in ka so kana so ƙara umara sai ka zo wajen tan'im ka sake naɗa harami ka zo kai don aisha ita annabi ya sa ta fara yi ana babu na yahya bin Musa. وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يؤمر عائشة النبي يا عبد الرحمن بن أبي بكر يتفيد أن عائشة فلو حرم أمر من التنئيم دقى التنئيم قال أبو يسا هذا حديث حسن صحيح وأنا مهي بياني ta fito ne ta samu haila a ila ke kira sarif da sauransu mun gama bayani tun a baya zan mu tsaya na abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da ko tuntuba insha Allah ya ce mana subhanaka lahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk